yau muna 26 ga watan safar shekarar musulunci 1436 wanda ya yi daidai da 19 ga watan 12 shekara ta 2014 miladiya ga ma wannan masallaci wanda ake jinginawa ga mughira ibn shirba radiyallahu an wanda ke kan titin besa gidan egwe sokoto inda muke karatu littafin mu a tawhidu ko kitabu tawhidi wa isbatu sifatar rabbi azza wa jalla na Sheikh Malami Abubakar Muhammad ibn Ishaqa ibn khubayma rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun mun shiga wani babi wanda cikin babin aka yi tibis da hadisin inna Allah khalaqa Adam ala suratihi kasancewa ibn ibn Khuzaima ya fassara wannan hadisin da irin tashi fahimta kuma fahimtar wasu sun yi ta sun gitta ma to shi sai muka ce bari mu karanci wasu amsoshi ko ko wasu raddoda da aka wannan magana tashi da ɗaya daga cikin raddodi muka ɗauko cikin wannan littafi a hadithu da aqida al-mutawahham ishkaluha fi sahihain jam'an wa dirasa inda wani malami Dr. Suleiman bin Muhammad ya wallafa wanda inda ya kama gangane waɗanda sun ka gabaci Ibn Khuzaima kama kama tun daga Ahmad ibn Hanbal da su ishaq ibn rahawayhi da waɗanda a takwarori ga shi ibn khuzaima ta lokaci da kuma waɗanda suka biyo bayansa irin shekul islam ibn taymiya da dai sauransu to mun fara karatun satin da ya gabata mun yi ra'ayi na farko daga cikin ra'ayi ko ko cikin fassarorin da an kawo hadisi na cewa kalimar hu wannan bamiri inna allaha khalaqa adama ala suratihi wannan dalili yana komawa ga almadarubi wanda an ka buga ko ko wanda za a buga ko ko wanda aka magana kai ne kenan inna Allah khalaqa adam ala surati wanda sun ka wadi wannan kauli akwai da ahal tawili malaman hadisi na malamai na daga cikin wanda sun ka bada gudunmuwa ga sunna amma nan sun yi ta'awili ko kuma an san su suna ta'awili ga wasu hadisai da yawa musamman hadisan da suka danganci ubangiji madawacin sarki daga cikin su an ce ibn ibnu hibban na ciki Malam ta ya ambaci imamul bai ya ambaci uyab ya ambaci qurtubi ya ce duk sun tafi kan wannan na cewa inna allaha khalaqa adama ala suratihi ay suratul mabarudi ai ambata cewa babu wani ɗaya daga cikin ahlus sunna wanda yake kan wannan fassara in ba wasu malamai ba daga cikin su ya ambaci ibnu khuzaima ya ambaci ibnu manda akwai malami guda wanda za ambata yana cikin jeran su duk da kasancewa su ahlus sunna ne kuma ba a san su da tawili ba amma sun hada wannan something to masu kaulin da cewa ko kuma masu wanga ra'ayi na cewa inna Allah khalaqa adama ala suratihi suratihi nan shine al-madrubu sun kafa dalilai da dama daga cikin dalilan su sune malam zai ambata mana yanzu kusan sun ambata dalilai guda uku shine adiba shafi ga shinan wanda zamu tashi shafi na 117 wastadalla ashabu hadha al-qawl bima yali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف واستدل قال المؤلف رحمه الله واستدل أصحاب هذا القول بما يلي واستدل أصحاب هذا القول بما يلي دليل الأول التعليل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته رواه مسلم فقوله إن الله خلق آدم على صورته بيان لسبب النهي عن ضرب الوجه وهو أن آدم عليه السلام خلق على صورة المضروب ولذلك عنون ابن حبان على هذا الحديث بقوله ذكر العلة ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل وقال البيهقي وإنما أراد والله أعلم فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولولا أن المراد التعليل ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط مما قبلها malamai masu wannan kaulin cewa kalimat ko zamirin da a cikin hu ko hidin nan yana koma zuwa ga wanda za a buga ko wanda za a zaga sun kawo dalili guda uku wanda ga sunan na ɗaya sun kawo cewa saboda shi an kai magana misali ga hanyar ce malar ce wasta dalla a sahabu hadal ƙauli masu wannan ƙauli sun kafa dalili da mayali da abubuwan da ke tafi na ɗaya a ta'alili cewa don ya kai magana aka ce kakkai kaza kakkai kaza domin kila gan ta'alili kafa kafa dalili kafa illar da yasa an ka ce ba a abu kaza a arabiya suna cewa idan fa'un da inna suka haɗu bayan an yi wata magana to abin da fa'udin nan da innan ta runguma shi a dalilin da su an kashe ai wanda ya gabata idan sai kaza ahadukum fala yaghmis yada yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu thalatha marratin ko thalathan sai ce ni dun mi zai wankewa idan ɗayan ku tashi daga bacci kada ya tsoma hannunsa cikin ruwa dan mi sai ce fa innahu la yadari aina ba don bai san don dalilin da duk an kai magana sai aka ce don kaza to ashe dalilin shi ad dalili din kila an fahimta mhm a saurara ajiya yace a talil cewa don kafa illar da an kai fi kaulihi inda manzo Allah ya faɗa yace idza qatala ahadukum akahu idan ɗayan ku yayyaki ko yayi faɗa da dan uwansa falyajtanibil wajha ya nisanci huskarsa fa inna Allah domin Allah don domin Allah khalaqa adama ala suratihi cewa don wannan to shi ya nuna akwai alaka da ta gaba gahi na fassara rawahu muslim yace fa qawluhu cewa da yayi fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi bayanun li sababin nahyi shi an bayani na dalilin hanin da an kai an darbil wajhi na buga huskar yace wa huwa shine anna adama alaihi salamu khuliqa ala suratil madarubi shi adamu an halicce shi akan sura wannan wanda zaka buga don haka kakka bugi huskar adamu na da irin wannan fuskar an gane karatun yace wali zalika to dun nuna dalilin an wala ibn hibbana ibn rashin rahimahullahu ta'ala yayi unwani ya buɗe bali unwani ya buɗe bali da cewa ala hadal hadith ga wannan hadisi yayi yayi tarjama wannan yanka ce anwana ko unwani ko tarjama to wato kan samun ka kawo magana sai ka buɗa a magana ka buɗe chapter da za ka fara to abinda ka faɗa to sai ka kawo dalilai cikin mi cikin abin da za ka zuwa to wannan fahimtar na cewa don shi mutumin ya yi kama da adamu da ita ibn Hibban ya kawo a matsayin adireshi na wanga hadisi da ya kawo cikin littafinsa gashi nan da kaulihi inda yake cewa kan bani yace zikirul illati allati min ajaliha zujira an hadha al fili ambaton dalili wadda yake don dalilin na aka tsawaci mutum ya aikata wannan aikin don wanne dalili aka ce karka bugi huskan mutum don wanne dalili an ka ce karka zage huskan mutum dalilin samu mura jikin hadisi sai ya buɗe babu sai ya jawo hadisin fa fa idza qatala ahadukum akahu falyashtani bil wajha saboda ni dalili fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi an fahimta وقال البيهقي إمام البيهقي يتشي وإنما أراد abin da ya kani shi manzo sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam ilimi dai na ga Allah amma a fahimta ta fa inna Allah khalaqa adama ala surati hadha al-madrubi a fahimta ta sai larabci azimi ya kawo shi haka mun samu ibnu hibban ga wadai mun samu imam ko وقال الحافظ ابن حجر إمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني من فتح الباري من بلوغ المرام يتي ولولا أن المراد بعد من منها التعليل بذلك كفى دليل يسا كتكي بغم با كفى دليل يسا كتكي زاجا فسكب با بعد من منها تيا وانجا دليل شيئا حجة با لن يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها za a ce wagga jumla ba ta da alaƙa da abin da ya gabata inda a ce ba ta da alaka da abin da ya gabata ba a ko kawo ta kasancewa ta tana da ba, tana da kulluwa tana da alaƙa da magana da ta gabata shi yasa an kawo ta idza qatala ahadukum akhahu falyajtani bil wajha fa inna Allah saboda suna da alaƙa mun samu ibnu hajar yayi tawili dalilin su na biyu an gane an gane dalilin farko kenan دليل سنبي حديث أبي هريرة دليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته suka ce wannan hadisi da an ka ambata ɗazu kila in fassara ta ta huya to akwai wani hadisi da ya hito baro baro wanda fassara ta ta hi sauki shine hadisin Abu Huraira mai gashin wannan ruwaya shi ma wannan na Abu Huraira da amma wannan ɗayan ruwaya annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya iza daraba kiri ke ya faɗi daraba iza daraba ahadukum idan ɗayan ku zai bugu to fal yajtani bil wajhi nisan ci wala yaqul kuma kan ya ce mai huskar qabbaha Allah wajhak wa wajha man ashbaha wajhak Allah ya muna na da duk huskar da ta yi kama da taka fuska yanzu ba ya ita ƙwarƙwaro ba fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi saboda Allah halicci adamu kan sura sai nan kaji abin ya ƙara hituwa har da zagin dun mai irin ta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kare haka na ya wuce wuri mu saurara qala al-hafiz الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى yi magana ya faɗi ta'alikan ala hadith yana mai ƙarin bayani ta'aliki yana mai ta'aliki kan ga hadisi yace wa huwa zahirun fi aud ad-damiri ala al lahu dhalika wannan hadisi shi az-zahiri na kasancewa damiri yana komawa akan wanda an ka faɗa ma ga magana wanda aka magana da shi lahu an gane ai وتقدم استدلال ابن خزيمة كما استدلال دليل ابن خزيمة يا جباتا رحمه الله تعالى بهذا الحديث ونين قاشنا زوا أن حمل الحديث أن حمل الحديث على ظاهر يقتضي التشبيه قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى عن هذه قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى عن هذه الأحاديث تأولها بعض من لم يتحرى العلم على غير تأويلها ففتن عالما من أهل الجهل والغبارة حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه وتقدم قوله رحمه الله فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر ولا تغلقوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل وتحمله على القول بالتشبيه الذي هو ضلال kauli na uku wanda shine ɗaya daga cikin dalilai guda uku na waɗanda suka ce dalili yana komawa ga almadarubi wa taqaddama istidlal ibn khuzaimah rahimahullah bi hadha alhadith dalilin ibn khuzaima wanda ya ba su aka wanga hadisi wanda yana ƙara zama dalilin uku ya gabata menene dalilin na uku shine namba ta uku nan gare mu gashi nan anna hamlal hadisi ɗauka hadisi a fassara shi ala zahiri akan zahirinsa ya kata tashbiha zai kawo an kamanta mutum da Allah zai kawo an kamanta Allah da mutum ko ba haka ba to duk da ko zai kawo tashbihi dole mu kore ma Allah shi me wace ina an kawo gundarin magana qala ibn khuzaimah rahimahullahu ta'ala an hadhihi al-ahadith ibn khuzaimah ya faɗa Allah ya ji kanshi game da wannan wannan abin da muka karanta cikin kitabut tauhid yace ta'awwalaha ba'd man lam yataharra al-ilm sashin waɗanda ba su tattaci ilimi ba su yi kirdanin ilimi ba ba su taci abu mai ma'ana cikin ilimi ba sun yi tawilin su ala ghairi ta'wili ha ba tawilin su na kwarai ba fa fatana alaman yaftina duniya min ahalil jahal wal ghaba masu jahilci da masu wuta yawance su waɗanda yake hamalahumul jahal rashin sanin su bi ma'anar khabar ma'anar wannan hadisi sai ya ɗauke su ya aza su alal qawli bit tashbihi sai kasance suna cewa Allah ya kama da mutum Allah ya kama da mutum tuna cewa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi jahilcin wannan abin shi ya kai su ga haka nan malam yace jalla wa'an Allah ya ɗaukaka ya wuce an an yakuna wajen khalqin min khalqihi misla wajhihi bai kasance huskat wani halitta daga cikin halittu ta zan irin tashi Allah ya wuce nan ita zan irin tashi huska allazi wasafahu Allah bil jalal wal ikram huskar da Allah ko ya siffanta da ɗaukaka da daraja wana fal halaka an ya kore mai ciya bai lalace bai karewa ko ba haka kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali irin wannan huska aka ce an kamanta wani mai wata huska da irin wata huska yace Allah ya wuce nan to shi ko ibnu hazm ibnu khuzaima wurin ce da me yayi yake ko da hadisin ya inganta to lalle yana ɗaukan an kamanta Allah da wani ko to kuma Allah ya kore makai ne kamanceceniya laisa ka mithlihi shay'un to don haka dole mu jaye hadisin daga waccan ma'ana mu mai da shi ma'anar da hankali da shari'a na iya ba a zahiri wannan hujja ce ya ƙara cewa in ji littafi mai nakaltu ya ce wa taqaddama qawluhu rahimahullah kuma zancen shi ma da ibn khuzaima Allah ya ji kanshi ya gabata inda yake cewa fa tafhamu ya ku yan uwa ahlus sunna ko fahimci wannan rahimakumul rahimakumullah rahimakumullah Allah shi jikan ku fahimci ma'anar khabari ma'ana wannan hadisi wala taghalatu kada ku yi galatu zamin tumun dare wala tugalibu ku kuyi shirme fatadillu an sawa'is sabil ku karkace daga hanyar tafarki farki madaidaici wa tahmalu ala alqawli bitashbih alladhi huwa dalal ku doki cewa ku hau kan kauli kan cewa ku hau kaulin tashbihi wanda yake kaulin tashbihi shine bata a takaice kudan gada dalilai dai su adalai guda uku nasu na farko arabiya ta tabbatar da haka nan saboda in an magana an kace fa inna ta'lili naka abin da ya gabata na biyu hadisin abu huraira ɗaya ruwaya ya kara hito da abin baro baro don ya ambaci wajahu wa wajahu man ashbaha heka. na uku in mun kai riko da wannan fassara mu ce ala suratihi hi zamir ya kuma zuwa ga Allah za mu ce akwai tashbihi to mun hada wani rayi ko wani wadi wanda yana da hadari to don haka sai suka ture cewa zamirin nan nahi la ya'udu ila Allah ta'ala inna ma ya'udu ila ghayri Allah to ghayri biyu biyuna in ma dai adamu wa in mal madarubu sai sun ka ɗauki madarubu don ganin cewa arabiyyar kila ta yi zahiri ga wannan wa amma hadithu وأما حديث خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا متفق عليه فقد جعل الضمير فيه عائدا إلى آدم عليه السلام كما قال ابن أبو كما قال به أبو ثور وابن خزيمة والخطابي وأبو الشيخ الأصبهاني وابن مندة والبيهقي فقد نقل قول الخطابي وأقره عليه والقاضي عياض والقرطبي واحتمله ابن حجر وعزاه ابن قتيبة إلى أهل الكلام وهو كما قال فإن هذا القول لا يعرف لأحد من أهل السنة غير أبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ وابن مندة عليهم رحمة الله To, in mun ce wayancin hadisai guda biyu da muka gama, la iza qatala ahadukum akhahu falyastani bil wajha. da kuma hadisin idza daraba ahadukum falyashna bil wajha sai mu ce an mai da damiri a cikin akwai abubuwa guda uku akwai almadarubu ko almashtumu ɗaya kenan sannan akwai shi adamu biyu kenan sannan akwai Allah madawakin sarki uku kansu aka jaya wane ne damiri ka koma gare to yake da yake wancan hadisin ukun ya hada akwai madarubu da mashtumu sai sun kace yana koma ga madarubu da mashtumu ko to a akwai hadisin da ya taho da wannan sura alhali babu madaru babu mashtumu mutum biyu daina to a nan waza a ba adamu ko Allah wani hadisi wa amma hadisu hadisin khalaqa Allahu adama ala suratihi khalaqa Allahu adama ala suratihi yau babu idza qatala ahadukum akahu babu akahu babu wani abu kamun biyu daina daga adamu sai Allah mudawacin sarki to khalaqa Adamu adama ala suratihi Allah ya halishi adamu akan suratai duluhu sittuna dira'a to game da shi wanga hadisi shi kuma sun ka ba da miri an gane muttafaqun alaihi hadisin da muttafaqun alaihi na sai malam yace faqad ja'alu dhamira su masu tawili anan sun sanya dhamiri fihi cikin wannan hadisin a'idan ila adam alaihi salam sun ce ga adam ya komawa fa inna allaha khalaqa adam ala suratihi Allah halici Adamu akan sura ta shi Adam a fahimta eh har suna ƙara ƙarin fassara don ka gane bi an ka fassara haka an ka bata haka sai ka dan ka dan huja amma an ka ƙara ma ta fassara sai ka ji dai sai ni ala suratihi akan sura ce wannan da Allah ya yi ta kai ne kamar yaya sai a ce ai ni? kai ne kai lokacin da za a hishe ka an hishe ka difinan daga nan ka zama dan ka fara rairahe daga rairahe sai tahiya daga tahiya sai gudu kana ɗan shekara goma kazan ishirin kana ishirin kazan talatin sai hurhura sai yawo da sanda ko ga gaba ɗaya ka kama ta haya to shi ko Allah haka ɗaya ce ya ce ma annabi Adamu kun ku nan wanda yake wanda yake girma ne sittina da ra'an to haka suka fassara hadisi ina fata kun gane fassara hadisi wannan shi an masu yawan wanda aka fassara hadisin amma su aka fassara hadisin ga ƴan tawili a kula sosai ƴan tawili ka fassara wannan hadisi فقد جعلوا الضمير فيه عائلا إلى آدم عليه السلام sun sanya damiri yana komawa zuwa ga annabi Adamu alaihi salam wa faɗi haka kace kama qala bihi Abu Thawr kamar yadda Abu Thawr ya faɗi haka wa Ibn Khuzaimah Ibn Khuzaimah ya faɗi haka wal Khattabi Khattabi ya faɗi haka wa Abu Shaykh al-Asbihani shi ya faɗi haka wa Ibn Mandah ya faɗi haka wal Baihaqi sun faɗi haka cikin mun kace mu waɗanda ka tawi sun ka zo ga sifat ayatu sifat wani sun kaji ji abu ya dan buga musu ya dan kauce za mu ci cikinsu akwai dai khattabi akwai bai haku amma abu saurin min hadis sunnati bai tawili ibnu khuzaimah bai tawili abu shaykh al asbahani bai tawili ibnu mandaha bai tawili amma da khattabi shi yana tawili da kuma bai haku shi tawili amma waɗanda ba su tawili amma duk da ba su tawili da sun ka zo ga hadisin ga awwal sai da sun kai tawili dun jin kad a fada wani rango yace to duk waɗanda sun sun sun sun faɗi haka فقد نقل قول الخطاب فقد نقل قول الخطاب وأقره عليه شيء إمام البيهقي يا كرا زنشن خطابي كما يا تبت دم يا جلت تاشي هكا تشي والقاضي عياد القاضي عياد والقطبي لقطبي كما وحتمله وحتمله ابن حجر ابن حجر يا مدام قال يا تشيدي يا كريم هاني يا دوري يا حقيقة إيه تمالكو faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina ina son kalimar da kasan mu gano akwai hamala akwai ihtamala hamala ka dauka babu wahala ihtamala sai da ka daure niki niki da wuya ko ba haka ba kila kaulan lokan sai da ya ta wahala wanne zai dauka dama da zaka kara hamza qabla fa'il kalima da ta'un ba'da fa'il kalima tana nuni akan jimriya da cijewa kila fahimta akwai kasaba akwai iktasaba an fahimta akwai qaza akwai iqtada akwai hamala akwai ihtamala to ihtamala ka cije ka dawe to sai da ibnu hajar ya cije ya dawe yalla ala ba ne zabe ga kauli ko ba haka ba wa azahu ibnu qutayba to shi ko ibnu qutayba rahimahullah ta'ala da yazo kawan kauli da ya kawo shi sai jingina shi ila ahli kalam yace yan kalamu adda ga kauli ahlul kalam kusa ahli kalam kun ba wa cikin jeran giya a babun aqida akula ba su cikin giya waɗanda aka wani ahalus sunna ko eh a babul aqida an ka kace ahalul kalam wadin su daban ash'ariya wadin su daban illa matsalar su ba ta kai wani sa'in irin matsalar mu'tazila da jahamiya ba a kula sosai to shi ibn qutayba da kawan kauli na cewa inna allaha khalaqa khalaqa allahu adama ala suratihi yace az-zamir ya'udu ila adama yace wani kauli na ahlul kalamina wa sai ku shi mai wannan littafi yace huwa huwa kama qala wanda ko ibnu qutayba ya ce min qaulin ahlu kalamina to haka magana take wa kama kala dun ko mi fa inna hadha alqawla dun ko wannan qauli la yu'rafu li ahadin min ahli sunnati babu wani dai ahli sunna wanda bai tawili wanda ya faɗi ga magana in ba waɗanda mutane za mu faɗi ba su dai an kasan su ahli sunna na amma sun ka samu santsi a wurin ga sun ka faɗi saɓanin abin da ƴan uwansu dangin su ahli sunna ka faɗi waye yace ghayr abi thawrin وابن خزيمة وابو الشيخ وابن مندة ان بعد ان فدو با كما منتي ما ساوي كو اهل السنه ko to su ده sun ka samu wannan zalla wannan santsi sun ka wadai kaunin irin kaunin ahal kalaji sune abu sauri da ibnu khulaima da ibnu da abu shaykh da ibnu mandaha alaihim rahmatullah Don ka kara da kaunin su bari ka ji abin da sun ka ce kala abu sauri قال أبو ثور رحمه الله إنما هو على صورة آدم ليس هو على صورة الرحمن وقال ابن خزيمة رحمه الله فصورة آدم ستون ذراعا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام خلق عليها لا على ما توهم بعض من لم يتحرى العلم فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن صفة من صفات ذاته جل وعلا عن أن يوصف بالموتان والأبشار فقد نزه الله نفسه وقد دفع عن صفات المخلوقين فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال الخطابي رحمه الله قوله خلق الله آدم على صورته الهاء وقع الهاء وقعت كناية بين اسمين الظاهرين فلم يصلح أن تصرف إلى الله عز وجل لقيام الدليل على أنه ليس بذي صورة سبحانه ليس كمثله شيء فكان مرجعها إلى آدم والمعنى أن ذرية آدم إنما خلقوا أطوارا كانوا في مبدأ الخلقة مضغة ثم علقة ثم مضغة ثم صاروا صورا أجنة إلى أن تتم مدة الحمل فيولدون أطفالا وينشؤون صغارا إلى أن يكبروا فيتم طول أجسامهم يقول إن آدم لم يكن خلق لم يكن خلق لم يكن خلقه على هذه الصفة لكنه أول ما تناولته الخلقة وجد خلقا تاما طوله ستون ذراعا ga kaulin waɗanda sun kai kawuri a cikin wannan hadisi ma na yi ƙoƙari ya kawo kaulin mutane guda uku ɗin nan abu saurin da ibn khuzaima ahlu sunna ne ba su tawili sai ga nan sun kafa da sansin khaddabi yana dan tawili can ba a rasa ba ba sai nan ba ga dai abin da sun ce dun abin da aka jingina musu ka gane cewa ya tabbata قال أبو ثور رحمه الله إنما هو على سورة آدم شو أنك حديث أنك خلق الله آدم على سورته يتشي إنما هو على Adam. آدم أنا نهي سورة إت آدم أكمه Allah halicci Adam akan sura ta shi Adam din laisa huwa ala suratir rahman ba akan surar ubangiji mai rahama aka nuhi ba to ga kaulin Abu Sauri wa qala ibnu khuzaima shi ma ibnu khuzaima da ya tawili ga wanda yace rahimahullah a kula sosai malam da ya yana cewa rahimahullah dun dan san tsina da ya faru fa suratu adam inji ibnu khuzaima wannan mun karanta cikin kitabut tauhid namu wannan da muka karatu yace fa suratu adam sura adam alaihi salam ستون ذراع ذراعي ستنا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لاباري أن آدم عليه السلام شوى آدم عليه السلام خلق عليها an halice ta wannan sura ta zulu wata cin nazarin Allah la alama tawahhama ba'd man lam yataharra al-ilm ba akan wada wanda bai tace ilimi ba yazzata ni yazzata fa zanna sai cewa faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inda ce ala suratihi sai tsammanin suratul rahman aka nufi to ba haka take ba sifatun min sifati zati sai tsammanin sifa ce daga cikin sifofin zatin Allah jalla wa ala Allah ya wuce kuma ya dokaka an daga an yusafa bil mautani wal abshar a siffanta shi daga abubuwan da da da abubuwan da ba su rai mautan not living things da muka ce abubuwan da ba su da rai Allah ya wuce a siffanta da wasu abubuwa abinda ba su da rai jamadat kenan shine mautan wal abshar ko a siffanta da mutantani jam'u bashar Allah ya wuce hakan malam ibnu khuzaima ya ƙara na cewa ce faqad nazzaha Allahu subhanahu nafsa hakika Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa wa qaddasa ya tace kai ne an sifatul makhluqin daga siffa adon halitta fa qala yace Allah da kai ne shi yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul wa as-sami'ul basir babu wani mai tamka da Allah kuma Allah mai jina mai gani yana nufin ya kafa wannan ayat kan hujjar cewa duk abin da ya kagga zai kawo tashbihi ga Allah to dole ka kore shi wannan ibn khuzaima kenan wa qala al-khattabi shi ma khattabi haka ya fassara na cewa khalaqa adama ala surati ga wanda take gashi nan wa qala al-khattabi rahimahullah qawluhu khalaqa Allahu adama ala suratihi fadar ma'aiki da ya khalaqa Allahu adama ala suratihi Allah halicci Adamu akan surarsa alha wannan ha'u, wanda a cikin surati yi waqa'at in muka kula ta fado kinayatan ta zan wakilin suna tana wakilta ta fado matsayin wakilin suna bainas maini wahirin ta zo tsakanin suna biyu zahirai wacce tana wakilta ɗaya daga cikin suna in ma ta wakilci Allahu ko ta wakilci Adamu mhm. to sai ce to sai mu ɗauka mu gani tana wakilta Allah sai ce falan yaslah sai mu haga bai yiwuwa bai dace ba bai kyautatu ba an tusrafa a juya ta ila Allah ga Allah subhanahu azza wa jalla abinda yasa liqiyam dalil saboda dalili ya tabbatu ala annahu laysa bihi suratin subhanahu wannan kalimar a ja mata layi duk mai biro ya ja mata layi ce wanda ya laisa bihi suratin wannan ya jumla laisa laisa bihi suratin a ja mata layi ina jin malam ko dai ko ina samu shi al-khattabi ko kuma dai hankalin ya ɗagu kamata yace ala annahu laysa lahu tashbihun ko laysa lahu tamthilun amma cewa abin da kan yace ne kiyamin dalil saboda dalili ya tsayu ala annahu akan shi Allah laysa bi suratin bai da sura Allah ya sa ma aqida ahli sunna gaba daya Allah na da sura abinda aka magana shin wannan hadisi ala suruci shi din aka magana amma in ba ita ba in ba wai rigimar kandamiri ba a ce Allah yana da sura wannan abu ne muttafaqun alaihi baina jami'a da sunna ahadithu sura suna da yawa hadisan abu hadisan abu hurairah ya rawaito abdullahi ibn duk waɗanda yawa sun akwai sahabi ta sama oh. duk cikin akwai cewa Allah yana da sura fa yati Allah tabbata fa yati Allah suna da yawa musamman ranar kiyama to ina jin khaddabi ya dan abin hankali ya dan abin da yake so ba yana son ya ce Allah bai da sura ba kila zai ce yana son ya ce Allah bai da surar da aka ce ayin kama da ita don hadisin da ayat da ya sawo lasa ka misli shay'un ba kore sura ta kawa Allah ba kore kamancece ne da Allah ta kai a fahimci wannan saboda haka a jama laisa bi laisa bi suratin a jama layi mhm liqiyam dalil ala annahu laisa bi suratin subhana alki ya tabbata ma Allah laisa kamithlihi shay fa kana marja'uha to tunda bai yiwa mu mu ce Allah ɗaukin sarki a surar dan adam ta kama da Allah to dole sai mu ci fa kana marja'uha sai zai inda wannan zamiri ta komawa dole ta koma ila adam zuwa adam wal ma'ana abinda an ma'ana da hausa da ni muku dazunan gashi ma da hasara ta da kai ne. anna ta adama zuriya adamu shi adamu alayhi salam kenan su mu innama khuliqu an halicce su a dawaran mataki mataki kanu fi mabda'il khalqa farko can farkon halitta sun kasance mabda'u farkon alkhilka halitta su sun kasance nudufatan ko digon mani ko sare ko digon mani sun ma'alaqatan sannan suka kasance sare jini sun mamudghatan sannan sun zama tsoka sun masawu suwaran sana Allah surranta halitta su ajinnatan suna tayi jam'ina na janin ajinna ila an tatimma haka Allah ci gaba da juya halittar su ila an tatimma muddatul hamdi har muddar da aka dauka ta ciki ta tabbata wata hudu din nan ko ba haka ba sannan Allah ya dasa ya aiko mala'iki ya busa masa ya busa musu rai aka kuma ci gaba har zuwa wata tara ko sannan fayula duna sannan a hesu a dafala suna kananan yara wayan sha'una sannan su kama tsatsata girma growing shi ayan sha'una yan sha'una su kama girma su gara suna ɗan yara ila an yakbaru har su girma fa yatimmu tula ajsamin tsawon jikinsu ya kai inda ya kai kai da mai fit biyar da mai fit hudu kowa da inda Allah yanka mai kai nan ya qulu to shina Allah shina manzo Allah ka ce mana to inna ibi inna adama lam yakun khalquhu ala hadhihi sifa adamu halitta ce ba akan wanda sifa an kai shi ba na kaza ta dauran ba da daure lakin na a sai dai shi wanda an kai adamu awwalu ma tana wala farkon sadda halitta ta samai waje da halkan man sittu na da an same shi halitta shi kakka babu ƙari babu ragi zira'i sittin an fahimci wannan wannan haka su akan wanga hadisi na biyu haka sun ka fassara mun samu ƙauni biyu akan damirin suratihi in ka koma kan damirin in ka koma kan hadisin la idza qatala ahadukum falyastani bil da idza daraba ahadukum falyastani bil wajha a waɗannan hadisan guda biyu na bugu da zagi to da mirin hi ya udu alal almadarubi ko almashtuni a fahimta sun yan tawili kaulin farko suka ce to amma hadisin shi ko da ya taho wanda babu magana katalu babu magana darbu kawai annabi ya fara magana ce khalaqallahu adama ala surati duluhu 60 dira'an tunda babu wani wanda ya gabata to dole mu mayar da miri ga adamu to shi ko a wannan ƙaunin a wannan haujin na cewa da miri ga Adam a wannan haujin ni addalilin su واستدل أصحاب هذا التأويل واستدل أصحاب هذا التأويل بما يلي حديث خلق الله آدم على صورته طول طوله ستون ذراعا قال القاضي عياض قوله هنا طوله ستون ذراعا يبلغ الإشكال ويزيد التشابه ويوضح أن الضمير راجع إلى آدم نفسه نفسه إلى آدم نفسي وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لهذا الحديث وهذه الرواية تؤجل قول من قال إن الضمير لآدم والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالا ولا ترددت الأرحام أطوارا كضريته بل خلقه الله رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح ثم عقب ذلك بقوله وطوله ستون ذراعا فعاد الضمير أيضا على آدم dalilin su na farko shi kan wanga hadisi khalaq Allahu Adama ala surati sun kace shi ma cikin hadisin akwai dalilin mai nuna cewa zamirin ne ya gudu ala Adama menene dalilin cika jumla cika hadisin ba za ka ce duluhu sittuna zara'an ba to Allah duluhu sittuna zara'an sai sun ce ai cewa dunuhu sittuna zara'an ya faɗa ma kan Adamu aka magana ban Allah ba don Allah bai da dunu sittuna zara'an gashi nan sun ce ne suka ce hadisu khalaqa Allahu Adama ala suratihi dunuhu sittuna zara'an qala al-qadi Iyad al-qadi Iyad al-Maliki yace qawluhu huna zancin ma'aiki da yace dunuhu sittuna zara'an yubayyin al-ishkal yana bayanar da shirkicewar hadisin da aka yi sassarkiyar da a cikin hadisin wai zihu tashabu yana kauda yana nisantar da yuzih faman zuhzih anin nari zihin an gane yayi wanda an ka nisan daga faqad fa wai yuzih tashabu yana nisantar da tashabu tsakanin Allah da Adam ko ba haka ba wayubih shina hituwa shi ba mu bayani wabih kenan yubih shi ba mu bayani karara annad damira rajiun ila adama nafsihi damiri yana koma zuwa ga adamu shi kan adamu shi karan kansa adamu tunda an ce ɗunuhu sittu na zara'an sun ka ce a yayin da an ka samu jumla uku ta zo ta farko ta fassaru ta ƙarshe, ta fassaru ta tsakiya an ta ƙi fassarwa biyun ka fassara ta saboda an ka ce khalaqallahu adama ala suratihi dunuhu sittuna zara'an khalaqallahu adama mun gane wanda mun gane jumla ba ta da jima Allah shi Allah halitta Allah shi da shi adamu sannan tuluhu sittuna zara'an tsawon zara'i sittin to tunda da halaka Allah Adamu tana koma ga Adamu shi an makhluku sannan tuluhu sittuna zara'an tana koma ga Adamu again to mika hana surati ta koma ga rai dalilin cikin yi an gane wannan akan ƙa'idar larabci sai ga ibn hajar ya ƙara sharhi qala al hafiz wa qala al hafiz ibn hajar ba'ada dhikrihi li hadha al hadisi shi ma ibn hajar ya kawo kan wannan gaba ta hadisi sai ya ce wa hadhihi riwayatu wannan ruwaya to ayyidu tana karfafa kaula man kala zancin wanda yace inna damiril adama ita wannan ruwa da an kace duluhu da diran ta karfafa maganan wanda yace wancan zamiri na koma ga adamu wal ma'ana abinda an ma'ana ana inji ibn hajar anna allah ta'ala hakika allah madaukakin sarki mabuwayi awjadahu ya samar da adamu alal hay'atin lati khalaqahu alaiha akan halittar nan da Allah ya halicci Adamu kanta lagen taqil shi Adamu bai kira ta ba tin nasha wajen growing ne wajen eh, tsatsa ta kai bai bai bai bai kira ta ahwalan hali bayan hali ba halin tsiyaranta halin jarinta halin rirayi halin samar bai haka ba haka yi ba wala taraddada alal Adamu ba taraddudi yayi ba ya intiqali ya rinka yawo fi mitil arham cikin mahaifa a ɗawaran yanayi bayan yanayi nutfatan thumma halaqatan thumma mudghatan thumma خلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بعد أنك آدم با كذريتي كما ذريتي بل خلقه الله خلقه الله الله يهلك آدم رجلا كاملا سويا متون كتكي من أول ما نفخ فيه الروح sun farkon sadda Allah busa masa rai haka take ثم أقب ذلك to shi na manzo da yace khalaqa Allahu Adama ala suratihi yana nufin Allah halicci Adamu cikakke ne wanda yake tun aqara sannan ya rakku wannan magana da wata jumla bi kauli yace wa tuluhu sittuna dirara dan ne kaga sa'ada damiru aidan ala Adama kaga damiru ya koma ga Adamu wannan abin da ibnu Hajar ya faɗi kenan kauli ko ko dalili na biyu irin wancan da yake cikin wannan hadisi a gudu a kauce mata shibihi wannan karanta mana الثاني أن حمل الحديث على ظاهره يقتضي التنبيه وهذا ظاهر في استدلال ابن خزيمة رحمه الله بقوله تعالى ليس كمثله شيء كما تقدم وكذا قال وكذا قول الخطابي في الضمير فلم يصلح أن تصرف إلى الله عز وجل لقيام الدليل على أنه ليس بذي صورة سبحانه ليس كمثله شيء فالحامل لهم على هذا التأويل هو الفرار من التشبيه mala yace kauli na biyu anna hamlal hadith dauka hadisi ala zahiri zahirin sa wal yattahu ya kata da tashbiyana hukunta an kamanta adamu da Allah kenan wa hada zahirun fi istidlal ibn khuzaimah wannan zahiri ya muna ya fahimta haka karara cikin dalilin ibn khuzaimah da ya basu, su rahimahullah bi kauli in da laysa ka mithl yashur ya kawo aya ba da yana magana ba aya kawo ni ya kasan yace kenan ta ci karo da aya hadisin an ka fassara shi a inna Allah khalaqa Adamu ala suratihi a fassarar hi Allah kenan sai a ce hadisin ya ci karo da aya kama ta kaddama yace wa kaza qaulul khattabi fi damir haka nan qaulul khattabi yana fassara wancan damiri yace falam yas magana ta gabata sai a koma can yace falam yasluh an tusrah ila Allah ila Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla yace wannan damiri bai dace a juya shi zuwa ga Allah ba dan mi liqiyamid dalili ala annahu laysa bi suratin ajala'i maganar ta kan maimaitu subhanahu laysa kamithlihi shay saboda dalili ya gabata Allah bai da sura wannan kuri na Allah madaukakin sarki ya tsarka ku bai da abokin bai da wanda ya kama da shi sai ma Allah bai da sura shi a kuren a kula sosai malam sai wai muna wannan kauli na mutanen guda biyu a cikin wancan hadisi da an ka danganta a dalili zuwa ga almadurubi da wannan hadisi da an ka juya dalili zuwa ga adamu duka ni addalilin su dai فالحامل لهم على هذا التأويل abin da ya ɗauke su ya aza su kan wannan ta'awili huwa al-firaru min at-tashbih a kauce mata tashbih an ji wannan ko to masha Allah yanzu sai mu ji kauli na biyu al-qawl as-sani القول الثاني أن الضمير في قوله على صورته عائد إلى الله تعالى وأن إضافة الصورة إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وعلى هذا جمهور أهل السنة بل قال بل قال شيخ الاسلام ابن تيميه وهو ممن انتصر لهذا القول واطال الكلام جدا على هذا الحديث قال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاث نزاع في ان الضمير عائد الى الله فانه مستفيد من طرق متعدده عن عدد من الصحابه وسياق وسياق الاحاديث كلها يدل على ذلك ومما na'am ya ce fa alqawlu Sani ƙauni na biyu anna dhamira wannan dhamiri na hihi din nan fi qawli ala hi duka cikin hadisan dukan biyun a ila Allah ta'ala ya koma ga Allah wa anna idafatu sura jingina sura kalimar sura a jingina ta ana ganin wurin ko jingina ta ilallahi Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki min ba da idafatu sifati ila al-mawsufi yana babin a siffanta siffa zuwa ga mai ita kamar da haka siffanta zuwa ga mai ita ka ce rahmatullahi ko ni'matullahi ko yadullahi ko ainullahi ko saqullahi ko uluwullahi ta'ala ka jingina siffa ga mai ita in siffa ce zatiya kamar yadu ko saƙu ko ainu ka zatiya ko ko siffa ce fi'iliya kamar nuzuru ko istiwa'u to yana sai wannan dole a batta haka nan yana cikin isbatu ko izafatu sifati ila mawsufi an ji an kauli wa ala hada kan wannan fassarar jumhuru ahli sunna duk jumhuru ahli suna kawai ga fasara suke na cewa duka hihi din nan Allah aka nuhi a fahimci wannan mun ce jumhur bai ce duk ma gaba ɗaya ba saboda ɗan ƙwarorin can tana sun ka fita da ba mun ba don abu saurin ba ba don ibnu kuraima ba ba don ibnu mandaha ba ba nun abu shaikh al-asbihani hudin can ba da mun ce jami'u ahlus sunnati to muka ce jami'u sunnati kuma su ahlus sunna na kuma ce ba mu musu ba mu ce adalci ba mu faɗi ra'ayin su ba to sai mu ce jumhuru ahlus sunna gaba daya an fahimci wannan bal kai ma bari ba ka dinka ce jumhuru qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya ce wa huwa mimman nan la Allah za ku samu kila pejin wani ya rikice sai ku ji ba ku yi lambobin pejin tun daga bugun na bai a ranjin din ba shi na bugun tun na farko shi ko na biyu fejin da muke yanzu wanda shi ne karshe da muka kai ɗari da ishirin da ɗaya to da ka buɗa in ka diba sama kana a gan ɗari da ishirin da hudu to ka ga kore sai ka kashi gaba ɗai ka koma buɗa shi sai a ga ɗari da ishirin da biyu na gaba ba shi in muka tsamo wannan sha sai ka komo baya mhm. kuma an riga an yi bayan da ɗan haka na mun mutum na sai a gyara shi kenan ba matsala بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ممن تصر لهذا القول وانا جملة اعتراضية شي شيخ الإسلام هنا تكون وند توكوما wannan kauli kan bi in fara. yana cikin wanda ya taimaki wanga kauli an gane ba wa dalal kalama jidda ya tsawaita magana kasa ibn taymiya ibn taymiya ibn qayyim nasu albani da sauransu sun ka fara nan naji kan magana sai ka gaji ka tafi to wa dalal kalama ya tsawaye ta magana ta haka na ala hadal hadisi shina cikin alsun ka taimaki wanga hadisi to mina na kala cewa yi shi ibn taymiya a saurara cewa yi hadal hadisu wannan hadisi lam yakun bayna salati bai kasance tsakanin salaf ba min al-qurun salasa tun cikin karnona guda uku wani karnona guda uku khairun nasi karni thumma allazina thumma allazina waɗannan ƙurunu salasa ƙarnu sahaba ƙarnu tabi'ina ƙarnu atba'u tabi'ina yace kwata kwata babu niza'un jayayya babu gardama fi anna damir a'idun ila Allah gaba ɗaya muttafaqun alaihi duk cikin ƙarnun nan ka san ku ashe kenan in ku an ce su bayan su wani abu ya zo to sabuna bid'a ko ba haka ba waɗancan baiwa manzon sallah sai ya wanke sai sai sune khairul qurun kuma su ittifaqi kan mas'ala kan fassara ɗaya bayan ɗaya gaba ɗaya bayan shekara ɗari biyu da yankai zuwa ɗari uku a ce duk gaba ɗaya ba su da aƙida ka zama yiwa a ce ba su duk sun kurin aƙida wanda yake wani jigo na babba ya ce gaba ɗaya duk salafu na ƙurun da salata ba su da saɓani fi ana damiyar rajin ilimin ba fa'inahu ku sani abu abuna rututu min turuqin muta'addida hanyoyi daban-daban an adada mina sahaba daga adadi sabai da yawa sun ka zo ga wannan an gane ba wasiyaqul hadisi kulluha kulliha tadullu ala zalika kuma jiran siyak an gane ba tsarin context na hadisin yanayin yadda hadisin ya zo duka yana tabbatar da cewa abdalil ya ila Allah ta'ala wa man ashara ila hadha al daga cikin wannan sun kai nuni zuwa ga kauli sun ka ce Allah aka nuhi aidan kuma wa asbata sifatu sura lillahi lillahi ta'ala ya tabbatar da lalle ana danganta ma Allah sura shina da ita bi hadar hadisi saboda wannan hadisi daga cikin malaman sun ka ce haka mun shekul islam ibn taymiya ga sunan akan Allah rasul amma ashara وممن أشار إلى هذا القول أيضا وأثبت صفة السورة لله تعالى لهذا الحديث إسحاق بن راهويه والإمام أحمد وعن إسحاق الخوتج أنه قال قلت لأحمد لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته أليس تقول بهذه الأحاديث قال أحمد صحيح وقال ابن راهويه صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرع ومن أشار إلى هذا الرأي zuwa malamai magabata da sun ka nuna wannan ra'ayi aidan ila suka nuna wannan kauli idan kuma wa asbata surat wa asbata sifata surat lillahi eh, ta'ala da hadal hadith daga cikin su akwai ishaq ibn rahawai isa ibn rahawai isa ibn rahawai ɗaya daga cikin manyan manyan malamai imam al-bukhari ko kuma aboki takwara na imam ahmad rahimahullahu ta'ala ana karanta shi isa ibn rahawai haka malaman hadisi ka karanta rahawai sun sa cikin malaman na hausa suna cewa rahawai duk sunan da hito waihe waihe suna sa cikin wanda amab ne ko raha waihi siba waihi maska waihi zanja waihi khamara waihi ko eh amma sai dai yan yare sun ce a a ku larabci kun ka sani kun karanta da larabci na to kuma ba ku sani ba ai kalimar ai sunan ba larabci bane in sunan ba larabci ba ku bari yan yaren su karanta shi ko ba haka kun yana samun da yawa hakan yanzu in wani wanda ba ba yaren ka ba da suna nai kace ka karanta ya yi da suna ne idan eh, sai ka yi kuri muna da wannan misali da yawa a cikin kasar gata mu tsakanin eh, three languages din nan guda uku Hausa Yoruba da Igbo sai daga cikin su in inda bai lakanci yaren ɗayan ba yace ka karanci kalimomin yaren ɗayan sai ya kore wajen karanta su ko ba haka ba da kasta in wanda abba yarbe ko ibo ya zai karanta kalmar hausa ka ji bai daidai ka ci mai boba haka kai ma in ka karanta yarbancin ga yarbe boba ai ka ci ma ba ba haka kai babu ba wannan a yaren to sai sun ce ai raha waye ku yan larabci kuren ku kun doki kalma kun ce ta larabci ta hakuna karanta karanta haidai da wadanka rubuta kun ce raha daban waye daban amma asalin larabci asalin kalmar sun ce farasanci na can ya fito irin su ba waye saboda haka sun kace abinda aka karanta shi rahoya aka karanta shi rahoya eh rahawaihi rahoya fi boya, eh samawoya haka aka karanta su ga yaren su ba si ba wai ne suka ciya ba si boya suka ciya si boya shi kuma na bai da o ko yana da o kaga bai karanta bai ta si boya rahoya sai sun ka ce raha waihi si ba waihi ko ba haka ba ka sun ka kirkiro ka'idar da malaman luga sun ce ba ta da asali wajen larabawa ita ce ni cewa duk abin da kullum makhatumin bi waihi mabniyina yace to balarabe gaba ɗaya bai da kalimar da ta kare da waihi bai da ita shi su hatta da masu buga misalin su malaman nahwu qudama in sun ka kan wannan qadiyat kullu makhtum cikin mabniyatu suka ce makhtum bi waihi misali guda gare su sai su ce kasiba waihi haka suka cewa kasiba waihi bai da wani bai da wani sai shi bai da wani sai shi sai siba waihi shi ma siba ya abala shi bane ko ai siba waihi farisiyun na ehe saboda haka wannan dai kadiya ta ya sai haka da raha waihi ka karanta shi akan wada ya laraba hakira ne ishaq ibn rahoya akan wada masu asalin kalima ka kira ne eh ishaq ibn rahoya wannan karanta da an ka saba <laughs> yawa sai ishaq ibn rahoya din wannan kaina daga cikin gwarazan malamai ko wani ambata na imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wal imam ahmad ibn muhammad dukkan su dan gaji kun ka kun ka tuna sun riga ko suna gaba kadan gawa da ibn khuzaimah rahimahullahu ta'ala yace fa an haqa al-kausadi iskausadi ita qabl al-kausadi dalibin imam imam ahmad na annahu qala yace qultu li ahmad wa ce ma imam ahmad la tuqaddihu al-wajha fa inna allah khalaqa adam ala suratihi alaysa taqulu bi hadha al-ahadith akarwaka allah kana kana da aqidat wadanga hadisai akula alaysa taqulu bi hadhihi akwai bi qala bi kaza aqida taita kala kaza fari dai ya wuce alaysa taqulu bi hadhihi al kana da aqida cewa kana da aqida wadannan hadisai qala ahmad ahmad yace sahih tabbas ina da aqida aqida ta ta ba sahih hadisi ingantacce bane sahih aqida magana da ka faɗi ko ba haka ba daidai kake correct daidai kake lalle aqida ta ta wa qala ibn rahawai ibn rahawai ya tawo shi ma ne ya dan zahi yace wannan hadisi sahihun ingantacce na wala ya da'uhu ba mai barin wanga hadisi ba mai bari da illa mubtadi'un sai dan bid'a au da fi au da ifur ra'ayi ko mai mai raunin ra'ayi wanda bai da hankali bai hankali sama sama daukar ruwan tayi su dai kamar wanga hadisi in dai ba dan bid'a hake ba to kana da matsala ko ba haka ba ta hankali ga eh, eh, eh, ya Isa kamar rawa ya yi ne sakwai wasu ila imamu Ahmad وسئل الإمام أحمد فقيل له يا أبا عبد الله الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي خلق أن الله خلق آدم على صورته على صورة آدم فقال فأين الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق وصرح الإمام أحمد رحمه الله بأن القول بإعادة الضمير على آدم أو على أو على الرجل المظلوم قول الجهمية فقال رحمه الله من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة لآدم قبل أن يخلق أن يخلق في آدم لكاتو بايدها كوباتا في ذلك باتا hadiba kan sayyidi na ɗari 123 ake wasu ilal imamu ahmad an tambayi imamu ahmad fa haka ce masa ya aba abdullah ya baba ya abdullah ya kai baban abdullah al hadith alladhi ruwiya an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadithin nan da aka rawaito ga annabi sallallahu alaihi wa sallam أن الله خلق آدم على سورته كوا الله لشي آدم أكن سورته شن على سورة آدم تنبيع الشيخين أكن سورة آدم فقالت لك kan sura adam to fa yurwa an sallallahu alaihi wasallam in ka ce kan sura adam don da wili kan mai zai ga adam ya za ka yi da hadisin da ya zo inna allaha ta'ala khalaqa adama ala suratir rahmani azza wa jalla ya za ka yi da shi a shiga da shi kenan ala suratir rahman din ya inganta kun tuna sabani kun tuna ya ce walau sahha ko wa in sahha shi dan ne wani bai inganta ba to imam muhammad ya inganta shi an gane ba yace ya za ka yi shi da wannan hito karara ala suwatar ne a za ta fasaru an gane wannan imam eh, imam ahmad ya hujja da abu biyu na tsaya wani wani wani hadisi tsoko ya karfa wanga ko hujja ta biyu a kula sosai sai kun tunani sosai za ku gane wannan hujja ta biyu wa ayi suratin kanat li adama qabla an hulaka in ka ce an halicci adamu cewa an kai yau in ka ce yi in na adamu zaka ce an halicci Adamu akan sura ta yi shi Adam kamu a halicci Adamu ya sura ce take shi da sura tun ba a halicci abu ba inda abin an taɓa yoshi sai sannan ya mutu ko ya lalace ko ya yini sai a koma halitta ce akan sura da an kai can harkon nan laracin ka daidai kamar irin wanda muke yanzu ko kuwa da kowa yake ran alkiyama kama khalaqanahu in ji Allah in awwala marra ko Allah zai mai da kai daidai wa da kake to Adamu lokacin da Allah ya ci Adamu ya ce mai kun fa kunu shin kamun sannan an taɓa yi ne to wace sura gare kuma a ce suratihi kila an fahimta a kuna kaga annabi Adamu yana koyin na yana tsakon a Imam Ahmad yana kokarin ya ce hidin nan wada wasu sun ka fassara na cewa kamar yadda yake ko ya saba maka da larabci kuma haka na duk ba a na mutum ga abu sai ya mallakai ko ba haka ba cewa akan sura ta yi tashi din wace sura gare bai da ita a fahimci kafin sosai kai ma ba na imam ahmad ya tsaya ba wasu rahal imamu ahmad rahimahullah imamu ahmad ya hito karara a ba wani lungu ya hito karara ya ce bi annal qaula cewa faɗin cewa biya a adatin damiri damiri ya koma ala adam akan adam aw ala ar-rajul al-madrubi ko ko ya koma ga mutumin da an ka buga yace kaulul jahaniya <laughs> yace kaulul jahaniya ko kwade ta to kaulul jahaniya kwade fa qala rahimahullah ga wadace ban qala inna allaha khalaqa adama ala surati adama fa huwa jahaniyun to wanda yanzu fasara jahaniyun na wa ayyi surati li adama qabla an yakhluqahu wace sura da Adamu kamu a halice shi wace an gare ai da wata sura wadda an gare an gane ba mu tsaya na insha Allah lokaci yayi bakwai da rabi daidai muka sa kaida subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ina jin zaki babu tamboyi karatu wadihan ke sa ba rubuta tamboyi ba dan uwa kuma mala bashiri ya yi tafiya wanda ka karanta mata tambayoyi sauran tambayoyin da akwai wani satin shanki da suna gare kuma bai ba da su ko ya kira ni da jiya ya gaya min cewa zai samu ba zai samu dama halartar karatu ba zai tafiya ina jin wajen Benue ko Kwatano ko ina za su je hanyar za su je ne da'awa ne da karatu da karantarwa kamar yadda ya gaya ni to Allah ya ba su nasara Allah ya kai su lafiya da wajen su lafiya ya tsare musu imanin su ya tsare mana imanin mu ya hada mu baki daya kan taimakon addinin sa jin za mu tsaya na a rike shafi 124 za mu tashi ci gaba kan kaulin lukkan Imam Ahmad rahimahullah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik